Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. A yau ma Studio Kalangu ta dauko ne maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun amfani da magungunan kashe kwari da takin zamani a Niger. Wani alfanu ne da kuma illolin da ke tattar da amfani da waɗannan magunguna amma ku rike cewa tun da wuri ake amfani da waɗannan sinadarai domin yaƙi da kwari da kashe tsiran da ba su da amfani magungunan kashe kwari da takin zamani sun zama dole ga ayyukan noma da tattalin arzikin gida na kasashen afirka maimakon hujjojin goyon bayan amfani da magungunan kashe kwari ko takin zamani cikin noma shine samun ƙarin girbi da kuma rage wahalar aikin hannu alhali kuma amfani da waɗannan sinadarai na kasancewa wani babban haɗari ga ah, muhalli da kuma muhallin halittu ta da kawo barazana kan rayuwar ɗan adam da ta dabbobi hakika waɗannan sinadarai na ɗauke da guba mai haɗarin gaske da aka tabbatar na shafar ƙwayoyin halitta da gurɓata iska da lalata ƙasa amfani da waɗannan magungunan kashe ƙwari na tattare da matsaloli ga 'yancin ɗan adam muhimman 'yancin ɗan adam da ke shafar 'yancin samun muhalli mai tsafta 'yancin samun abinci 'yancin kiwon lafiya da kuma 'yancin rayuwa haka ne kuma ba a jima sai an ci labarin guba ta yi bana a cikin kasashen afirka nijar ita ma bata tsira ba kan wannan matsala ta da bakin namu da muka gaito za mu tattauna kan muhimmancin magungunan kashe kwari da kuma takin zamani haɗura da iloli da kuma shawari kan yadda ya kamata a yi amfani da su ana ɗakin magana ina tare da amadan nura fatima jibrila mamba ta kungiyar nan ta kasa ta scoot environment wato scoot kungiyar da ke kare muhalli sannan kuma ina tada malam gazobi ibrahim mamba na kungiyar ma'aikata a ma'aikatar noma ta ƙasa na gode allah saka da alheri sannan kuma ina tare da maro amadu bello mamba na ƙaunce na kungiyoyin copagen ni ne malam mamma adar ki jagorantar wannan muhawara. Tuma da kamar yadda kuka ji maudu'in namu shine wanda ya shafi batun amfani da magungunan kashe kwari takin zamani amfaninsa da kuma illolinsa a cikin wannan kasa tamu. Bari fara da kai eh, Malam Gazobi Ibrahim wato amfani da magungunan kashe kwari da takin zamani an ce ya zama ruwan dare gama duniya a cikin wannan kasa tamu ta Nijar musamman da ta kaddamar da wannan shiri na noman gandare me ya kamata a sani a game da waɗannan sinadarai. To, madala na gode. Lallai amfani da wannan magani wanda ake ce ma poison maganin kashin kwari amfani da shi yana da kyau ta wani fanni ta wani fanni kuma yana da illoli mm. illoli yana da illoli da yawa kyawun shi dai ya biya ma bukata kwari sun sama kai cikin gida ko cikin gona ko cikin gandarinka ka zo ka sa shi ka amfani da shi ya kashe ma kwarin nan ka ji daɗi kenan ka gani ka ji amfanin ya mm. amma ka yi aikin da shi kuma in baka yi aiki da shi kuma nan kuma nan ne zaka yin kuma zaka gani illolin shi. Mm. eto eh Ito Malam Ibrahim wasu masana a cikin wasu sharhi kama fashion da Terrace de Solidarite wato dawa da amfani da waɗannan magunguna na kashe kwari ko takin zamani yana zama babbar barazana ga rayuwar eh, ɗan adam da kuma ga muhalli da muhallin halittu ya kuke ganin wannan al'amari kenan e lalle al'amari ne wanda baya da kyau shi yasa dai magani ne wanda za ka yi amfani da shi mai daga baya kuma baka sani wa cuta na nan na kama ka mm. tunda baka yi aiki da shi yadda ya kamata wa mm. ka sa shi ya taba ruwa ko ya taba wani abinci ka zo mutum ya zo ya sa ka ga da ko matsala mm. ko kuma ka sa ya ga sifkaka ko wani salati ko wani su kana so kwari su tahi mutum ya zo ya saya wanke yau da kyawa ya zo shi ma ka ga nan ma da ko illa mm. ka zo cikin tabki ko wani abu ka wanke ka watsa shi ya taba shi ko ko ma'ashiyar ta ya butalin nashi da wannan ka je hausa cikin tabki ya taba tabkin ko ruwa wani kihi ko wani dabbobi sun zo sun sa mm. su ma ka gane da ko illa gare su. Mm, eh, Malam Ibrahim zan dawo wajen naka barin zo wajen ku madan Nura Fatsima eh, Jibrila wato waɗannan sinadarai da ake amfani da su a cikin eh, gonaki da kuma suke kashe kwari ko kuma suke kashe tsiran da manomi ba amfani da su waɗannan magunguna ne ake aka amince da su a dokance a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar domin a same su a cikin kasuwanni. To, na gode mama ada e, da wannan opportunity da kuka ba mu magana e, bisa kan e, eh, harakar pesticide. E, to, akwai wanda pesticide da ya kamata mutum ya sayi a ƙasar Nijar dai da wanda akwai takarda wanda ya kamata mutum ya sayi aiki da shi akwai kuma wanda ake kawowa hakanan Eh, kamar a kawo daga wajen nigeria eh, ko wajen kwatanin mutane suna kawowa da babu wani control hakan ga mm, babu wani cikakken bincike babu wani cikakken bincike mm. sai su kawo su to wallahi eh, suna cutata ma kansu suna cutata ma ƙasa suna cutata ma muhalli ya kamata a bayyana a fayance wa mutane da mm-hmm. gayen daga yadda ya kamata a yi ga yadda bai kamata ba a yi mm. kuma wanda an kasa bisa ga aikin su rika kwatantawa su ma su yi to ƙasar tamu ce ya zan mutane aikin da ya kamata su yi ba su yi kuma sai a kyale su suna yin da suka ga dama tun da dai ka ga dai in ba a sa ba wannan abubuwan sai ka ga kashi 25 cikin 100 a cikin gona ka yi shibkaka duka wannan mm, farti da za ka samu ɓanna da za ka samu kama kashi 25 eh, cikin 100 kuma in bayan ma ka hidda abincin naka ne sai ka kuma din ta zama kamar wajen kashi talatin cikin ɗari to kai ko neman kake abin da zai sa kaka samu wannan wannan kenan kawai kai sai kai aiki da su kai aiki da su kuma eh, eh, ba sai an ba a kwatanta maka ba yadda ya kamata ka sa su ko kai aiki da su mm. kai dai kana neman gonar ka ta samu kenan wajen eh, wajen a samu sai aka shi aka samu bata. Mm. Eto eh, waɗannan magunguna akwai wasu dokoki ko wasu sharuɗan da ya kamata a bi domin a saida su a cikin kasuwa haka ga kamar lokacin da kun fara taɓa wannan magana. To ai akwai dokoki amma ka san ƙasar tamu ba dokoki aka biya ba sai a yi dokoki kuma ba a tsaya a kula da su. Eh, dokoki da yawa muke yi a cikin Nijar a yi dokoki kuma mutane ba su biye su kuma sai a kyali su. Eto eh a matsayin ku na kungiyoyi wanda suke taimaka wajen kare eh, muhalli kuma wannan ba ku gani wannan nauyi shi ma ta gare ku na kwatantawa da kuma wadda kan manoma da masu amfani da irin waɗannan magunguna. To yana a bisa kanmu muna iyaka ƙoƙarinmu. Muna iyaka ƙoƙarinmu da, da, da, da fina saman ko ba da fina saman ba muna samu mu kwatanta ma mutane. Mai ba mu iya kwatanta mutane da yawa in ba wani abin kirki a gare mu ba wanda ya kamata mm. eh abin da muke iya yi alakwal ne dai muna iya tunda muna eh, karantar da yara bisa ga harakan muhalli muna iya mu haɗa musu su su samu su haɗi ma mutane mm. manya to kuma yadda muke yi mu a birnin yamai ne muka yin education environmental din mu mm, ba ku zuwa cikin yankunan ko muna son mu tai cikin yankuna in babu halin zuwa babu finansiman ba mu iya mutane. ito da yake muna cikin gundar muharar za mu sake dawa kan wannan matsala ta ko mada mala um, maro amado bello kuna cikin wannan kawance na copagen idan ka duba aikin wannan shine kare ainihin halittun halittu masu kyau na afirka shin ya kuke ganin amfani da waɗannan eh, poison ko in ce eh, guba ko in ce eh, sinadaran da ke kashe kwari da takin zamani shin yan ka duba ba matsala ba ce ga salsalar abincin da muke ci ga matsalar da za su kawo a nan gaba ko kuma hama sun kawo yan ka dubi yanayin da ake ciki yanzu to yi ina maka godiya malam ada da studio kalangu da bunka ba mu uh, occasion wanga muyi magana mm. e, lalle wannan uh, guba da ake sama ta, uh, ake sa cikin gonaci yana kawo illa mm. illa iri-iri yake kawo da harin muna iya cha illa game ga lahiyar ziki mm. duk abin da mutum zai ci yana ci ne don ya samu unhaninsa don abin ya unhanin jikin mutum in ya zamanto eh, mutane suna sa guba ba hana musu sa ba yadda eh, eh, abokinmu ya ce ibrahim ya tabo mai mm. a san yadda ake yin shi nan cikin niger akwai dokoki waɗanda an ka kawo wane ne zai kawo wannan kayan aiki ƙaƙa ake kawo su wane iri ne ya kamata a kawo abinda mm. abin aka ce ma eh, akwai komite sahelian da pesticide shi ne ya kamata ya ba da izini ya ce irin wannan eh, poison ya dace da wannan kasa ko ya dace da wannan eh, eh, eh, kayan gona wala ah. menna matsalar da adda koyi mutane ba su tsaya ga abin da an ka ba su inci su saya su yi aiki da shi abin da suke yi zuwa suke cikin kasuwa wa poison ɗin da ya yi arha su saye su kawo mm. ba su diba lahanin da abin yake kawowa ba su diba kuma lahanin da abin eh, eh, yake kawo ga jama'a kuma ga muhalli shin idan ba ɗauki matakai ba kana ganin wannan ana iya magance shi eh ana iya magance shi tunda muna da mutane musamman da an ka yi horo kuma aikinsu ne mm. in mun ɗauki mushunan gona akwai direction musamman da aka ce ma protection de vegeto hmm. su ce kula da wannan abu kuma suna da mutanensu nan wajen minister nyamai kuma cikin jihohi har ma ƙananan hukumomi suna da mutanensu abin da adda kai shine ya kamata a ba su kayan aiki a ba su su tai su yi aikin su yadda ya kamata kuma jama'a masu noma ya kamata su ma in suna son su yi aiki da irin wannan eh, kaya ya kamata su tuntuɓi mushunan gona sun da su sun ka kore cikin abin su gwada musu yadda ake yi wace wani irin kaya ne za a yi za ka sa in za ka aikin da poison ɗin wani irin adadi ya kamata ka sa cikin gonarka duk kaka kawo ma kanka illa kaka kawo ma uh, gonarka illa kuma jama'a da za ka saida musu abinci kaka kawo musu illa mm. ya kamata a bi dokoci kowa ya sani sani cewa ina zan aikin abinci zan aikin noma kenan jama'a ne aikin jama'a ne nike yi ba ni kadai ne ba tunda in ma ka yi noma in abincin gidanka ne ba kai kaɗai ne cikin gidan ba kuma in sai da za ka yi jama'a za ka sai da ma. Eh, tun da ka yi ɗaukar nan batuma musamman kan illoli wato ƙungiyar kyau lafiya ta duniya oms ta bayyana cewa akwai wato burbushin sinadarai da ake samu a cikin abinci a cikin muhalli eh, eh, ganinka wannan ba haɗari ba ne babba ga al'umma da su mutane da ke amfani da waɗannan ke ma'amala da waɗannan sinadarai? Eh, ƙungiyar tana da gaskiya tun da su ce kula da lahiyar jikin jama'a cikin duniya gaba ɗaya. Mm. In sun ba da umarni eh, umurni a yi kaza ko kaza yana da lahani ga lahiyar jiki ya kamata kowa da kowa ya yi hankali tunda mutane ne likitoci ne waɗanda sun ka ƙure an ka kai su can su diba su gani abin da ake yi amma abin ya yi ƙarhin su ya yi ƙarhin mu tunda masu kuɗi ne ce aikin wannan aiki mm. tunda masu yin sinadarai nan kuɗi gare su musamman mm. ce eh, iko gare su musamman ya kamata ƙasashe kaɗai ne suke iya su hana ma abun shigowa tunda in ba a hana mu abin shigowa ba mutane saye za su yi kuma za su umfani da shi. kana gana akwai yiwuwar a hana irin waɗannan magunguna su shigo cikin ƙasashen mu ganin cewa manoma suna buƙatar su a da yaushe. Akwai tun da ga iyakoci ana da komiti komiti masu kontrol masu diba su gani abin da za a sawa cikin ƙasa. Kenan su ya kamata su yi aikinsu. Me akwai matsala guda da muke fuskanta nan Nijar shine eh, iyakokinmu tsawo gare su mm. kuma ba mu da isasshen ma'aikata da za su kula su ce eh, eh, ga ba iya shigo da wannan abu tunda akwai simogol da yawa cikin ƙasa kenan abin da ya kamata a yi shine cikin kasuwan ne a sa mutane su sai su diba waɗanda poison wani irin poison ne ake saida ma manoma ina ne suke ajiye su cikin kasuwan ne e, za a yi a ce wanda ya halitta a saida shi ne ake saida hmm. kenan wannan muna iya yin shi amma sai in kowa da kowa ya waye cewa akwai illa cikin poison ɗin nan ya kamata mu yi aikin shi yadda dokoki sun ka aji. Na gode Malam Maro Amadu Jallo zan sake da wajen naka. Malam Gazobi Ibrahim an san da wannan ƙasa ta ta Nijar ƙasa ce ta noma da kiwo. An san kuma yawancin manoma suna amfani da waɗannan eh, sinadarai domin bunƙasa cimakarsu. Shin ya kuke waɗannan eh, magunguna ne na kashe ƙwari an kafe amfani da su ko ko manoma suka fi amfani da su a cikin wannan ƙasa tamu? na gode magununa lalle suna da yawa kala-kala ne ke da kwasu na kwarai ingantattu wanda vraiment su babu matsala sai da su babu matsala aiki da su babu matsala wanda aka tabbatar wanda aka tabbatar da su lalle dai ko da ko illa mm. an san da za a yi maganin illar su na'am ka san si abin mai wa ka taba maganin wanda in wani ciwo ma kama ka ba san ta inda za a tawo ciwon wa amma wanga magununuwa da bugan ma aka bada autorization aka ce a shigo da su mm. to su magununuwa ne wala lalle ko da ko ta matsala ko an kai ka likita an san ta inda za a tarbo su mm. inda an san maganin nan ne ya kawo ma wannan ille suna da yawa mai da yake mutane kamar yadda ɗan uwana ya ce suna son harka magawaya harka mm, mogal sauki dai ah. eh to duk sauki ne ke sa ana haka nan fiske kayi gonaka noman ma mutunan ba a ba su yi daraja ne sosai mm. fiske kowane gunduma kowane zaha da koi musanin gona mm. kenan ka gani ko hatsi ne zaka sabkawa hatsin da zaka sabka kama a nan maraɗi ba mm. ɗaya ne wanda za a sabka a talabiri ƙasa kala kala ne eh. hatsin da za yi a maraɗi mai yiwuwa ka kai talabiri kasa baya baka mm. yanda kake so akwai ɗan zahiri akwai ɗan wala eh kala kala kala amma ganin yadda wato nike ganin mutane manoman mu suke suka suka rada waɗannan eh, waɗannan magunguna shin ana eh hidda musu su da kansu na cewa suna tattar da illoli bisa duk da amfani da suke yi da su eh ana kokari kaɗan kaɗan ana hidi musu suke da kwai illoli da yawa ta yadda ai kun gari yadda suke sa su ka zo kana sa magani baka liƙe hanci ba baka liƙe idanun wa yana iya watse ma taɓa ma idanu danzini yana iya shiga ta cikin mm. hancin ka danzini yana iya taɓa hata ka kenan ka gani in ma za ka aiki da shi duka wannan abubuwan he ka ga jikin ka tunda tuni ma eh, wato a eh. ƙasashen mu na Afirka yawanci ana cewa mutane sun mutu dalilin mm. guba kenan ina ganin irin waɗannan eh, matsaloli ne shin su waɗannan ƙasashe namu matalauta ne ko matsakaitan matalauta kana ganin ba yana tahiya ba da halin da ƙasa take da ake samun irin waɗannan magunguna masu eh, masu sauran kawo illa ga rayuwar ɗan adam da ta ma dabbobin to kasa si talauti zuwa ne yanzu baka da hali kuma kana so ka shiga kamar ka shiga kasuwanci ne baka da hali mm. kenan ka gane dole he ka gama kai ku haɗa kanku ku yi wata association ko wata cooperative in kuka gama kanku yalla kuna iya samu ku samu magani na kwarai konsai na kwarai ku yi nuwa kuma mai kyau mai in an yi su a watsa kowa ya yi su individual ma kaga ana samun matsala mai in aka yi gugufa ma da kawai service kamar yadda ya ce mai kula da duka guba poison protection de visitu mai su zuwa zuwa ne kamar yan abin ya yi tsamari ne mm. suke zuwa su yi su kasa hwara su kasa kwari ko su kasa wasu abubuwa da eh, eh, kamar su. Ito eh, kamar waɗannan ma'aikatu naku shin suna aiki kamar da ƙungiyar fawu haka da kuma ƙungiyar kyau lafiya ta duniya ganin cewa an kawo batun waɗannan magunguna na kashe kwari ko kuma takin zamani. eh suna aiki kwarai kwarai da duk wani mission wani suka yi kayaki da ma aiki ƙungiyar nan fawo ita take sayan musu su eh da kuka yi da suka diba suka ga ya tantance he ai for example in kuka ɗauki hwara da ko wata ma'aikata mai kula da mm. kashin hwara eh. to kun ga ita duka lafili fara finansa matan tafawuta nan da kuka ce ita ta ke finansi mm. shi sa kuke gani yanzu yau shagaban mu ma azanti da ko hwara mm. eh, amma amma in ka duba eh, magungunan da ake kashe waɗannan kwari ko wannan fara ana fara da kashe ana iske ta cikin kasuwa mutane suna ci ba ganin ba hatsari ba ne wannan wannan ba tsaye ne wanga magani na kwarai na kashin hwara mm. shi magani ne da lalle in ka samu hwara shi ka watsa hwarar nan ba ta kona uku ta koma ƙasa amma in si mutuna ya mm. nemi ya nemi magani na banza zabu mm. fiya fiya ya samu hwara fiya-fiya ba sa fara ta lalace. <laughs> To, ba sa ta. Mai magani wanga na kwarai, eh. shi an yi ne na sarari ba yi ne in an yi ba a kwana uku fara nan ta koma kasa. Eh, tana narkewa take. Eh, eh to tun da ka ɗauko wannan batu na fiya-fiya an san da wato muna makwabtaka da ƙasar Najeriya yawancin magungunan gona na kashe kwari suna hitowa daga wannan kasa sha akwai wani sa da hukumin wannan kasa ta mu suke ko kuma ma'aikatocin ku suke yi na ganin cewa an yi taka tsantsan da shigar waɗannan magunguna daga wannan kasa eh, ta Najeriya. eh hukumomi suna yin bakin gwalgwado mai hukumomi su kaɗai ba su iya hana wannan abu ke shi ma ɗan ƙasai manoma da komi sun ɗauki su ma conscience me ake taimama da kwacin in prison de conscience mm. sun san vraiment abin hatsari da ko hatsari da yawa mm. mai ita ƙasa shi gwamnati shi kadai ba iya abu he dai ya kimanta ya ce a kiyaye a kiyaye kullum ko suna cewa a kiyaye a kiyaye a yi hattara mm. wannan abu ga dansan wanga baya da kyau mai kun san dan adam yadda yake shi mai gyara ya ne yake yi sai mm. in abu ya faru dan ya faru ne a ce tau gaba ga yawa mai in ana kiyayewa ana bin kwanse ana zuwa wajen technician specialist manoma musannin gona mm. ana tambayar shawararsu da abitinsu ana rage wani abubuwa mai in aka ritse ido aka so muka so sa ranmu tun da himmin hidda san rai mm. muka tai muka so muka yi tirite hakan ga da poison mara kyau wanda bai kamata mu a kawo cikin kasa dole a samu illa mm. di ba ka gani yanzu mutum he zo ya kawo wake ko shinkafa ko wani abu yana so ya aje sai ya stoke gubawa za a nema a sa guban kuma bai san da ake sa ta ba dan ka ta lalace ka kware eh. tita ka sa ma abinci goba dan dai ka kware su tita ka kare ka yi komi maimakin ka sa su cikin sako ko cikin wani abu dai mm. ka tambaya ne zaka yi ka isto kan sai ma wata sai da bai yi komi ba a'a goba ce zaka zo aka sa kuma maimakon ka sa guba wata shida a eh. cikin wata guda kuma kana bukatar ta kuma ka zo ka hido ta ka saida mutane ma mutane ka san dai dole wanda ya ci wani abu ya samu halari shi yasa mm. kake gani tutuka da yawa sun yawa ba a ma san ko wani irin ciwo ne wani yake da wani yake da irin wani abubuwan yake kawo shi nagode malam Ibrahim Gazobi zan sake dawowa wajen naka eh, ka madan Ibrahim ya dauko zancen wato mutane suna amfani da waɗannan magungunan kashe ƙwari ko matakin zamani ba tare da wato wasu matakai na kariya ba wannan matsala ce shin a naku bangare kuke ganin ita gwamnati da su al'ummomi da ku da ke zama wakilan al'umma wakilan na kusa da manoma ya kuke ganin za a wayar da kai na waɗannan mutane da su rika amfani tare da ɗaukan matakan tsari da kariya domin makomarta su. To zan fara da zancen tsari da kace. To kana tsaron abu ba sai in ka san shi ba. Gaskiya. da ba a kwatanta maka ba. Hmm. Eh, ilebra ya yi zance ce eh, akwai... tun ba a kwatanta, ba ku kwatanta masa ba zance ko? A'a, su ɗin wanda ya kamata su kwatanta na hwari ɗin, mu ai hmm. kama ana muka yi. Hmm. To gwamnati ya kamata ta kwatanta. Gwamnati ta yi misiyo ne. tun da dai waɗanda an ka kai masu ya aiki ta jayi daga aikin nata wanda ya kamata ta yi wanda an ka tura hmm. eh, eh, ƙauyuka su ta su yi aikin hmm. ba su ke ga aikin wataran don eh, lese ale don ba a matsa musu su aikin hmm. ko ko ba a ba su kayan aikin to kenan sai in ce gwamnati ta ja da aiki nan to kaka za su yi su su kwatanta ma eh, eh, wannan mm, manoma shi manomi mm. manomi ko kamata a kwatanta mishi kaga wannan illa gare shi wannan illa gare shi to ni mamaki nike yi da ai wannan harkokin wannan abubuwan duk ba a sa su kuma ake samu ana yin shibka da kyau ana yin kaman akwai eh, mm, abinda da ake mu kan kanmu mu yi na kanmu ba sai mun eh, sayo na kasashen waje ba mm. mu zo mu yi aiki da shi to ban san ba me yasa yo in ba haka ba ai muna abin da muka sani takin gargajiya ne taki wanga <laughs> wanda an ka sani tun fil azal ko yo ai akwai wanda ma ake yi wanda ake yi din ba na tun fil azal din ba ana yi a eh, koya mutane na, na bedi wanda eh wani na bedi mm. hakan ga kuma for example kamar ai wake yanzu ganin ni ana cewa sai a ce a cika kamar a sa cikin bidanni in an sa cikin bidanni ba sai an sa shi wani abu ba mm. sai a sa a cika bidon tafka a raga espas wanda ma zai sa kwari eh. kwari su bunƙasa mm. kenan duka wannan din shi zan ya sani duk a gargajiyance a gargajiyance an sani mm. ah, to gan duka ya kamata a rika gama da gargajiya tun da dai na harakan magungunan ba yi ba yake ba a kwatanta ma mutane ba eh, ga illar da yake kawowa kuma abin da bai kamata a kawo cikin ƙasarmu ba sai kaga an kawo ka for example a kun yi zancen fiya-fiya fiya-fiya a duniya duka an bar aiki da fiya-fiya amma kaga mu Nijar sai a zaka ana aiki da shi a tai a sayo ana aiki da shi kuma waɗanda an ka sa bakin kaman frontier din kaman ya kamata su yi control. Mm, kamar to yanzu kamar waɗannan ƙwararru da suka yi bincike na cewa akwai kimanin magunguna wajen dubu eh, ɗari da hamsin mm. na sanadarai mm. da sannan kuma a Nijar waɗannan kamar eh, magunguna ne kawai sharuɗa na raba waɗannan magunguna tunda kamar kun yi zancen fiya-fiya da ake sawa daga Najeriya kuma alhali ma an bar aiki da shi a wasu kasashe Shi kuke ganin babu hali dole shi talaka ya yi aiki da wanda yake gani a gaban shi ko tunda yawanci a kasuwanni ne suke sayan shi to talaka eh, ko yana gani kamar in ba a yi demisione ba tunda su sun ce akwai wanda ya kamata su haɗi ga wanda ya kamata a siye ga wanda bai kamata a siye ba mm. kuma sai ana ta sayowa wanda bai kamata a siye ba ilebirai an ka ce eh, eh, cikin da addan yunwa shi bai tsaya wani lissafi mm. tunda su son suke su samu eh, abinci girbi mai kyau girbi mai kyau mm. to kenan dai wallahi ya kamata gwamnatinmu su yi control ɗinsu normal da ya kamata a yi kuma in mutane sun ƙi su yi bi abin da an ka ce su yi sun ƙi bin ka'ida mm. ya kamata ai ce an ka ko taka doka doka ta taka shi gaskiya to a rika aplike din wannan wato a rika hukuntawa a rika hukuntawa domin kare al'umma domin kare al'umma nagode gaskiya nagode mada nagode mada mala maru eh, a yankunan karkara an yi samun wannan matsala ta amfani da waɗannan sinadarai mm. to ya kake ganin ya kamata a wayar da su mutanen karkara su da suke dab da waɗannan magunguna yadda ake yi shine eh, ina fara da wurin da madan ta tsaya haziya ta tsaya mm. ya kamata a ce waɗanda abin ya yi a kansu aikin su ne na wanda gwamnati ya ba su mm. su cika aikinsu kuma a ba su kayan aiki su yi aikin su ne an mushinan gona mm. bancin su mu association association da ƙungiyoyi eh, manoma su ma su sa hannu su san da cewa wagga ƙasa ta ta mu ne mu duka in ta jaru mu ne muka jara ta in wani abu ya lalace mu ne muka lalace shi mm. kenan noma ko abu ne da ya kamata a ɗauke shi da muhimman eh, shi ne tushen arziki da wata ƙasa da noma da kiwo mm. in dai ba mu tsaya mun ka bunƙasa karkaranmu ba aikin karkaranmu ba kullum muna zamanto bayan wasu ne kuma ya kamata abun aiki in ana so a jara shi a saurari masu ilimi manoma ya kamata su saurari waɗanda sun kai karatun abu hmm. kuma eh, gwamnati ya kamata ya hiddo kuɗin musamman ya sayo halattattun maguna mm. da an ka halatta su kawo cikin eh, eh, gundumomi a sai dama manoma abin da ya kamata mm. kuma manoma su yarda da cewa duk abin da ba kai ne ka kirkiro shi ba in an ke maka yana da eh, lahani to ka yarda kenan ka yarda tun da kai ba ka da ilimi sai ka sai ka dauki tsari sai ka dauki tsari eh to malam maru wannan waɗannan kayaki ko mm. kuma waɗannan sinadarai mm. tuni mutane suna shakasu su suna cikin ruwa suna cikin abincin kayan lambu da muke amfani da su duka waɗannan sanadarai suna ciki mm. ya kake ganin wannan al'amari zai kasance na kare tun da tambayar na, azama eh, hajjaya ita eh, ya kuke ganin za a kare al'umma musamman ma mutanen nan na karkara da suke ma'amala sosai da waɗannan abu uku ne aka yi ESE. Na harin ya kamata a ba su horo in za su aiki da shi ga irin da ya kamata a yi, kuma ga kayan aiki da ya kamata mutum ya sa ga jikin shi, ga iyakar da ya kamata a sa cikin gonan, kuma ga lokaci da ya kamata in an sa shi a bar shi har lokaci kaza, in bakwai biyu ne, in wata ne, kayan a hiddo shi a ba mutane su ci abinci. kuma ya kamata doka a yi aiki da doka wato kamar da dai magana eh, magana eh, eh, kenan in mutum in ana so a yi aiki da doka ko ya kamata ya kasance an san abin da ake yi wani in kana so ka kai shari'a don ka ci abinci wanda ba isassun lahiya gare shi ba kaka za ka samo shi ina ne za ka samo shi kenan akwai abin da turawa traceability ya kamata ko da buhu ne a ce wagga buhu daga tilibiri yake daga cooperative in kaza wane ya ci ya, samu matsala likita ya godo ya ce a matsalan ga wurin da an ka samu shi kenan ya kamata eh, in muna tsara abincinmu eh, mu tsara shi yadda in ma za a biyo hanya a san wanda, adalahi muna iya yin shi mm, tunda haka yi bibiya dai haka oh, a yi control inda ya kamata kowa ya yi aikin shi kuma mu zamanto al'ummanmu al'umma ce wadda ta ɗauki muhimmanci yin laihi mm. baya da kyau mm-hmm. tunda in ba haka nan ba ni in saida kawai in yi noma in saida ba ruwana da abin da zan saida ma jama'a kuma ana zuwa muna zuwa masallaci arawa suna zuwa masallaci da songayawa suna zuwa kullum masallaci amma ba su ɗauki abun ba eh, muhimmanci ko ka eh, sai da wani abu da bayar da kyau kai dai aljihun ka ka sani ka <laughs> sani san alhakin jama'a <laughs> eh. da ra'ayin rataya a kanka ba gaskiya wannan yana da kyau ina gode malam maru zan ke dawowa wajen naka da yake lokaci ma yana tafiya hmm. malam gazobi ibrahim an san da ɗazu ana batun wannan kungiya kamar manyan kamfanonin da suke da kudaden kare kansu ko da an tuhume su da aikata laifuka mutane suna mutuwa dalilin waɗannan sinadarai sannan ana kawo illa sosai ga muhalli sannan kuma akwai illa ga kiwon lafiya saboda akwai cutuka da dama da ke da nasaba da waɗannan sinadarai kamar ciwon kansa shin ya kuke ganin e, ma'aikatanmu na noma za su yi domin su tabbatar wa al'umma ga abin da suke amfani da shi bai da illa kuma ga yadda za su yi su kare al'umma kamar wannan matsala da ake samu da mansanto a ƙasar amurka mm, to kasan sai ana yi ana kiyayewa da shi ne na farin da kiyayewa mm. tunda shi wanga guba wanga poison kana iya aiki da shi mm. in ka aiki da shi a yau yana iya bin ka shekara ɗaya biyu uku hudu har zuwa belma sannan ya yi manifeste cikin mm. jikinka ya bayyana ya bayyana mm. e, kenan ka gani zai ne kenan kenan he ana yi ana bi a hankali a hankali a san yadda ake sinon da kwai magani da ake iya amma mutum masu aiki da shi da mm. ko da ake musu ana diba zuwa zuwa ana diba zininsu in an dibi zininsu in aka gani poison ya yawa cikin zininsu. his a ce wannan aiki na boson su nisa da si shekara mm. ɗaya biyu zuwa uku a kara musu su control kuma wannan dugun mutum ne ke wannan control kuma kyauta ake yin shi mm. su ne za su kara ma wannan control kuma eh, to kaga eh, wannan magana taka eh, sai ma control kuma ya sa na tuno da wani abu da na gani wanda ya bani tsoro wato lokacin da ina zamne sai na ga masu sai da mangoro sun kawo ɗanyen mangoro kawai sun zo sun ɗauko fiya duk sun watsa ciki sun tambi sun ce shin wanga fiya-fiya da kunka sami mi sun ce ai don su kiyaye mangoron su da kwari ni ce ai akwai matsala tunda mutane za su ce wannan mangoro sai suka yi shiru su ce kuma kenan magana ka tana da fa'ida na cewa dole sai an sa ido dole ku da ku ne masanan wato abin da ya shafi noma ya kamata wannan nauyi yara ta gare ku shin malam ibrahim gazobi ya kuke ganin wannan matsala za a magance ta ma gaba daya wallahi matsala ce mai girma amma dole dole dole gwamnati ya sa ido kungiyoyi kungiyoyi kamar su kofazen mm. da kingin su sun sa ido he sun sa ido si da kan mai sayan na si mai mm. honin na ya sa ido kamar kan yanzu example kun ga da ka bada ai kaga ido ne kasa ka kwatanta mai illa abin da mm. keke na yana yi tana da wasu bi ma sani mm. ya samu mangoro fiya-fiya bantin fiya-fiya kuma daya ne na kuma ya sa karbiru eh, guba biyu ce yasa eh, to shi kaga eh, ai abin da ma mutane suka sani karbiru din nan ne mutane suka sani amma kaga yanzu fiya-fiya ma ana ya sa fiya-fiya matsala ce to kaga matsala mm. ce dole he ana yi mm. ana sa ido ana kwatantawa ana mm. waye ana waye mutane kwarewa sannan ne burma za a abu aiki ne mai wuya mai a hankali a hankali ana kwatanta ma mutane nike gani kaɗan-kaɗan ana iya ciwo kan mutane ana iya ganewa mm, ana iya ganewa na gode malai ibrahim gazobi madan eh, nura fatsima jibrila wata tambaya nake so in muku shin noma ana iya shi ba tare da an yi amfani da waɗannan sanadarai ba jigan da kayan an kiyaye ana iyawa ah. in an kiyaye ana iyawa amma dai to da wuya kuma da wuya kuma da wuya <laughs> gaskiya da wuya da dai mutane mm, karkara talakawa na mm. ilebare suna iya su yi abinsu ka kai wani takin ka gona ka kula wani kusa wani mi mm. kai kai da wuya dai eh, eh, akwai magana ku saboda wani lokaci mutane suna sa wannan taki ko kuma waɗannan sanadare don ruwa in ba su yawa ba wannan taki yana sa eh, shibka ta girma ko ta kare a kare ta shin dole ina ganin akwai wuya dai kamar da kuka amma dai akwai wuya tun da dai ka ga dai su pesticide din wannan ma matsalar da a gare su eh. in ruwa ba su isa ba ma sai su kone maka shibka kenan kaga an ba a waɗi ba gaskiya akwai mutane dai su samu dai su diba su gani eh, kamar dai da mm. gwamnatin da talakawan mm. duka a samu dai a yi ma mutane horo daga shi da ya kamata ka yi Eh, ka samu abin kirki kai ko yan gwamnati sun yi demisho ne da a nan madan in na ɗauki misalin ƙungiyar eh, oms da kuma fawo sun bullo da sun yi wani aiki na haɗin gwiwa domin bullo da wani kundin ƙasa da ƙasa da ke kula da amfani da oh, magungunan kashe ƙwari shin a nan niger ko ana yi abin wannan hanya a bullo da wasu eh, kundaye ko kuma wani tsari na ga abin da ya kamata a yi amfani da shi to ai kamata na yayi mu mu biɗi mu yi na kanmu ba sai wani yawo ya kawo muna ba mm. ya kama tun da dai akwai masana mm-hmm. akwai masana eh, les agriculture akwai minister d'a agriculture mm. akwai ekwaloli na agriculture kamar wani ipdr na kwalako mm. sai an example to duka ya kamata a kire mutanen nan masu koyarwa a can wurin a yi mahawara na ƙasa a bincika a tono mu kasanmu mu ce gashi gashi gashi ba sai daga bisa ba an an kaɗo mana abu a ce gashi ku bi wannan ku bi wannan yanzu kamar da wannan kamfani na monsanto yake yi a cikin kasashen afirka tunda yawanci kasashen turai eh, yana takaddama da wato shugabannin ko gwamnatocin waɗannan kasashe amma abin da an ka lura da shi a nan kasashen mu na afirka wannan kamfani na monsanto ya fi gwada ko gwajin kayayyakin da yake sarrafa na noma shan ba ku ganin mu ma muna ba da a zo a cuta mana yo ai baka san ba monsanto tana ɗaya ga ƙungiya na duniya ɗaya ga cikin ƙungiya goma na duniya wanda suke halakar da wani shibka da sauransu su dai ba ruwansu aljihunsu suka sani mm. ga su da kuɗi su sa eh, eh, eh, miliyar guda suke sa a shekara don ba da don avoka ɗinsu mm. wanda in ma sun yi wani aiki na wanda na aikin asha na kawo cuta avoka ɗinsu suna nan su za su eh, sawa kawai sai a karyatar da wacce niya wanga su adda gaskiya amma sai a hana musu gaskiya tunda suna da kuɗi mm. haraka wannan OGM ɗin wannan ai su ne mm, harkar pesticide mm. harkar ogm kaman abincin da a sake mishi halitta a juya mishi halitta kaga mm, ana iya doji kaman na haci a doki abun kasan ai mu musulmi ai ba mu cin alade ko eh. ana iya dan a ce abin ya yi sauri ya girma mm. a ce bari a gama sinadarai na hatsi kamar ana so hatsi ya yi maiko ana ya maiko <laughs> to akwai matsala kuma maiko ma in yayi mm. bai wuce na shekara biyu uku ba mm, shikenan to su santo kamata ai ai evitan su Monsanto ana eh, to ai wannan za kamata eh, ku da kuke tare da an guvernaman to ku da kuke tare da gwamnati ku ne eh. ta kamata ku rika ba da shawari ga gwamnati na cewa ya hattara kan amfani da wasu kayayyaki ko kuma wasu magunguna ko yo gwamnati ba sai ya saurare mu ba Ko kofajen wata shekara nan mun yi ba da formation formation mm. muka yi na assembly muka yi na journalist eh, da aka ce za a yi na gwamnati oliyo da lai minister su taho mm. ko da suje wasu sai da director an ka turo muna kai aska ma mun sa mun information to ai wakilai ne su ma da ke kusan eh, jama'a ko yo yo eh, an yi ta din ma ba sai sun je sun hodi ma yanda ya <laughs> ah, kamata ba ba a transmitter mm. kama a yi formation an forma mutane bisa abubuwa walle har daga mali daga ina muka kawo specialist mm. suka taho don su kwatanta musu ah, akwai matsala ya kamata a wanda matsala eh, ya kamata zan sake dawo gare ku da yake lokaci ma yayi eh, eh, malam maru ganin cewa wannan matsala ta amfani da sinadaran da ke na kashe kwari da matakin zamani yana kawo illa ga mutane shin mutanen da wannan matsala ta shafa ana iya ɗaukar nauyin su ko akwai hanyoyin da ake bi a ɗaukar nauyin su amma a ba su magani a ba su kariya eh, akwai mu wajen mu kofajen abinda mun ka zaba shine ya kamata a koma ga takakken noma mm. abinda muka ce ma takakken noma shine da iri da taki da magani duk ya zamanto muke yin shi mm. wato noma mai tsabta. mai tsabta, takakken noma wanda ke kare kuma da ke da tare eh, kare muhalli eh, ya kare mm. muhalli shi ne mun ka zaba mm. in ma za a irin wancan noma ya kamata a ce agroecology in nan mun ɗauke shi da muhimman mu yi shi kuma a yi gudi tunda yanzu ana so a yi noma a sa kuɗi a sa arziki cikin noma mm. ya kamata mu zaɓa wani irin noma za mu yi don mu kare jama'a don mu a ci da jama'a abincin wanda ya dace abinci tsabtace eh, malam ibrahim gazobi wani sako gare ka game da wannan amfani da waɗannan magungunan eh, kashe kwari ko takin zamani a gurgushe sakona shi ne zuwa ga manoma da bawa manoma su sa ga kansu ke wannan agbo da suke aiki da shi yana da illa kwarai-kwarai ga su ga ruwa ga komi da komi ma da yana da illa mm. sakona zuwa ga gwamnati mm. su kuma a yi a kwatanta ma masu kawo shi da masu saida shi a su ma a kwatanta masu illolinsu mm-hmm. illolinsu zuwa ga musannin gona mm. su musannin gona su kuma su sanki zuwa wajen manoma suna kwatanta musu mm-hmm. tun da yanzu an gane ke manomi ba zuwa wasan ka haidai kai kaje su sanki zuwa su sanki a fose suna kwatanta musu he mm. ga kungiyoyi na fara hula su ma su sanki tambaya yayane yayane bisa illoli su ma su zai su kwatanta ma population gaba ɗai. Na gode. Shi ne eh, saƙona. da ina saƙon na kuku na ƙarshe lokaci ya kure. To saƙon namu na ƙarshe dai gaskiya a kiyaye. Eh, eh kun ji an yi zace akwai prodi homologe kuma akwai wanda na haka nan. kenan a matsa mutane a bi doka a prodi homologe din a siyi kuma a bar ba kowa kama a bar ba eh, a bar son rai a bar aiki kara zube za ku mm. a bar son rai wanda sun kasan aikin a yi aiki da su a ba su su kwatanta ma mutane to duka wannan ya kamata a san wanda za a sa a wurin yanzu kowa kamar yan kasuwa da dama suna isa su sau taki su zo saida eh, yan kasuwa da dama ai ba sun san wanda ya kamata su sayo eh. ai ba san wanda ya kamata su ba da wanda bai kamata ba to a eh. kiyaye ai sensibilizan mutane shine an ka ce sakin mara na tattalin harkokin tattalin arziki harkokin tattalin arziki kuma kuma yana zuba da arziki nagode nagode nagode ina ganin duka duka da haka muka zo karshen wannan muhawara tamu wadda ta shafi batun amfani da magungunan kashe kwari da takin zamani a wannan kasa ta ta Nijar alfanu da kuma illoli abin da za mu rikewa a game da wannan muhara shine ya kamata gwamnati ta sa ido eh, kan kare muhalli kan kare al'umma kan kare dukkan mutane masu mu'amala da irin waɗannan magunguna eh, na kashe kwari ko takin zamani domin yana cutawa muhalli yana cutawa al'umma da kiwon lafiya kenan kuma ya kamata gwamnati ta rubanya matakai da dokoki wanda za su sa a hukumar hukunta duka masu kawo illa eh, a game da amfani ko kuma shigowa da waɗannan magunguna na kashe kwari a cikin wannan ƙasa ta mutu ta Nijar. Na gode na gode madam eh, Nura Fatima Jibrila ta Scoot eh, Environment na gode Allah ya saka da lere. Malam Gazobi Ibrahim mamba na kungiyar ma'aikatan noma na gode Allah ya saka da lere. Malam Mara Amadu mamba na wannan kawance na kungiyoyin Kofajen na gode Allah ya saka da lere. Abu suka kan na samu taimako Isa Loli ni mamma ma'ada nake ce da ku a huta lafiya. Azawassalam.